masana sun sanar cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni shida a duniya wata hanya ce da ke kare yara daga kamuwa da cututtuka dalili kenan da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka ware kwanaki bakwai a farkon watan agustan kowace shekara domin faɗakarwa kamar yadda shugaban asibitin haikuwa maternity yantala da ke mai dr mamman sani ke karin bayani a kai ana so yaro daga an aike shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abin da zai fara sha shine nonon uwa kamar akwai abin da ake cema da kashin wannan yana da amfani wanda da turanci ake cema colostrum saboda shi wannan kamar shi shine kamar vaccine yana da sinadarai da yawa wanda suke iya kare yaro da dukkan cututtuka da yawa nonon uwa yana da sinadarai wanda suke sa yaro ya bunƙasa bunƙasa eh, wanda da turanci ake ce ma vitamin da sel mineral kuma da har ruwan ma kamar kasashe irin namu inda ke da kwai zafi kwarai mutane suna eh, jin tsoro in ba a ba yaro eh, ruwa ba aka yi bashi nono zalla yana iya samun matsala ta ishirwa don ka shi nono uwa yawanci duk ruwa ne kenan wannan insha Allah ban matsala wata matsala kuma da ake gamuwa da ita kamar uwaye daga sun aihu yaro kafin nonon yanzu akwai matsala in ma babu a sa shi ya rika dan tsotsa saboda kamar in yana tsotsa shi yana sa yasti simile shi ya suno nonon ya zubo da kyau mun san in aka aihu eh, matsala ta farko wadda muke gamuwa da ita a gidan likitoci wanda ita ma take sa har ana samun rasuwa ta uwa ita ce zub da jini to in hal yaro yana shan nono wannan yana sawa ya kawo nashi gudunmuwa jini ya tsaya don saboda wannan yana da amfani rashin mutunta tsarin shayar da jarirai nonon uwa zalla har zuwa watanni shida na farko wani babban kuskure ne da likitoci suka tabbatar da cewa yana jefa yaro cikin haɗari saboda haka dakta mamman sani ke gargadin iyaye yanzu in na ɗau misalin da dabino in kuka lura yadda ake bada shi eh, kamar yanzu mata a baki za a sa a tamna sai a ce a zo ruwan za a ba yaro to saboda Allah shi bakin dan adam kun san shi kan shi cututtuka da suke cikin shi kuma yaro ya zo duniya shiga shi duniya da kwari bai ma ya awa 24 ba ko awanni bai da karhin jikin shi bai da karhin kariya don fasilaman yana iya infecte wannan abu ne na farko da ake iya gani ruwa kun ga da ake shan ruwa a wajen babu tsaftacewa wani abu babu wani abu asusun UNICEF ya bayyana cewa yara uku daga cikin biyar ne a duniya aka gano cewa ba sa samun sukunin shan nono zalla har zuwa A watanni shida na farkon zuwansu doron ƙasa a sanadiyar wasu dalilai da ake dangantawa da al'adun afirka inda makusantan mai jego kan yi kane-kane da jariri a wani lokacin da ake buƙatar ya tsotsi mama yayin da ta wani ɓangaren haihuwa ta hanyar fashi ke takaita cuɗanyar jarirai da iyayensu abin da ke hana masu samun nono a lokacin da ya dace. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.